akwai mugunta sai yiwa ta cika ta cinye a ce ba ba kawo abinci ba sai ka ci yaki yawa ba na son irin wannan. za Haka take haƙuri. Na zo na makon ganya ne. Wata ta kama iskanci a bakin bayi. Na zo rama a ke ce. Ya wuri yalla. Shi ne ka zo ka rama a kaina ko? Wato dama abin naka har ya kai ga haka? Ka zo ka riƙa dunkula musu nashi a baya? Haka take haƙuri. Abin da ba haka ma sai musu. Gaskiya ka ne ɗan kare ke. Ni da ɗan ƙauye. To mutum da ya take ma da ƙauye fara noma ba bai irin wanda bai ba. Amma ba shi da hali irin naka. Mutum ne hali gare ni. Dan iska ne Ya shi ka addabi mutanen gida? Daga zuwa ka addabi kowa da kowa? A, yawa. Baby lafiya? Mai gida ya zo ya dunkula min nan shi ina yin alwala. Yawan na zaka da ka? Ba ita na duka ba na zo na mako ni. Shi ne na same ta. Na ba ta wuri ta kyakura. Ya da ke? Ya da ke yanzu ba za ka raba min

A'a ni na ce na zaɓe gane saboda maslaha ake nema da kwanciyar hankali ka san shi aure suke su yi al'arki ta ke gida. Kuma ka ga mata ta ce kuma tana ji kawo. Zan su yi ma gona kawai Allah su koma. Ba zan koma ba. da Da farka ba zan koma ba. nan. Ya ya ƙauyen zai koma? wallahi haka dai muke fata alhamdulillah ka alhamdulillah ka fita da mu kuma wace mu kuma din wallahi gwara ka koma yayi a tattara mai kayan shi ni ma jin hada mai wani sun mukaran nashi kin jin hada mai gaskiya ma sai ko kana ji kawo dan ma aure wa wa da ya kawai mutum ka sa sai mata wace za ta aure shi wace za ta aure shi a irin wannan halin nashi. wace ne zai aure ni wannan shi wannan ita

ranar kwata nake sha ni rane bai ni rane bai me za ka yi a bai hmm. in shiga zan yi wancan ne ba ko mutum a ciki ai jira za ka yi so da shi ne bayi na baki na baki eh ni ba ko ne ba na gida ba ne kai ba ko ne ba na gida ba ne gida hmm. ina me za ka yi da bayi mai gida na wannan bayi mai gida na ne a riba za ka shiga cikin shi ba to bayi mai gidanki hmm. to tana ƙauye Ni ke zan shi in kashi daji ke je bayan gari saboda ya kudi ya dawo ya gina gida nan da bai mai kyau a ce ba shiga ba na rage da gariya ne wancan iya bai mai gida na ne ba wanda yake shiga sa ba shi ba to za mu gani ba dubi da in wa an kamar ne Muhadarında. Kai. Kai kai toilet ne. Subhanallahi. Ƙwarai ci kenan. Me toilet? Toilet ne wannan. Basha. sha. Subhanallahi wannan ƙauyancin ai yayi yawa. Har ina zaka je da shi? Yi kai kam yaushe zaka waye ne ni kam? Wallahi kafin ka waye gidan nan mun fadi mun shiga uku. Dole a mai da kai ƙauye. Ni za mai da ƙauye? Dole. Na rantse da Allah tun da shigo gidan nan. Sai dai mutuwa. za ta fita da ni. Ai Isa, ai dole ma mai gida ya dawo mai da kai ƙauye. Hmm, to yana nan, ina zama nan da nan zan dawo da zama. san ba can. A toilet ɗin? Hmm. Dole ka fita min toilet ɗin mai gida. Saboda shi kaɗai ne yake shiga cikin toilet ɗin nan. Hmm. Dan haka ma ka fita. Bari ma kikin kwaso kayana. Ina zan dawo. Ya faske. Na daɗe ina jin kishirwa har na tsawon shekara ɗaya. A gaskiya mijinki ya yi dacen mata ko in ce amini na ya yi dacen kyakkyawan mata kamar ki. Wallahi Husna Allah ya jarabce ni da sanki. Dalilin zuwa na gidan nan akai akai kawai saboda ganki ne. Idan na ce ina so ka mallaka ni. Ya sa ka ji ranka. Tafiya ce take so ta kama ni ko in ce ta kama ni. dan akalla tafiyar za ta ibe ni wajen wata uku wata uku ne zai yi tsayi amma tafiyan ka ai ba wani abu ba ne ba Kar da ki kin yadda in tafi ai ba zan hana ka tafiya kawai ki wanka ne sosai zan yi abinci. sannan ki da fitowa kai ma sannan ina ga ko ba a gaya miki na zo bane ko ko kuma ba ki ga miss call ɗina ba ina cikin ki baki ɗauka ba na san da zuwanka ban damu ba ba awa ɗaya ba ko sama da kwana ɗaya ko sati ɗaya zan iya zauna ina jiran ki ka samu da kira da iska na wala da mai kayan kara to shi take sanadin so doctor ya zaga ciki ne da ni na tsawon wata uku kuma wallahi idan iyaye na suka sani ina cikin babban tashin hankali babana babban malami ne wallahi suna iya korina a gidansu to amma ke garin ya haka ta faru sanadin su kuma wallahi tallahi daga wannan ba zan kara ba dakatar da Allah dan Allah ki hakuri ki daina zuwa office ni na tashi mana sanadin so ki ta ban zuciya sannan kar ki kare biya ta alheri ne shi <laughs> ya